الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله mu da wannan maraice na laraba tara ga watan sha ɗaya shine watan zulqada a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan takwas a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a yau cikin kaddarawar ubangiji muka dawo karatu a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano bayan hutu da muka tafi tun daga watan azumin ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da muka aiwatar na ibada a wannan lokaci da ma kafinsa da wanda zai biyo bayansa su zama karɓaɓɓu a wajensa. Kurakuran da muka yi da wanda za mu yi da wanda muke cikin yi Ubangiji maɗaukakin sarki ya fi mana. kuma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan dawowa tamu da dukkan sauran abubuwan da zamu aiwatar ubangiji ya sanya su zamo karbabbu a wajensa in ba manta ba mun tafi muna karatu cikin kitabul fada'il babu wujubi sawmi ramadan wa bayanu fadli siyam haka ne mun karanta hadisai guda zuwa biyu ko uku a cikin babi din tun daga kan hadisin Abu Huraira da mala yace wa ammal ahadithu faqad taqaddamat fil bab alladhi qablahu sai yace wa an Abi Huraira gaba yace wa fi riwayatin li Muslim haka ne to da haka wannan shine karshen hadisi da muka karanta hadisi guda uku ko guda ɗaya da ruwaya guda biyu in an hada na farkon da biyun ya zama guda uku za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da takwas haka ne kuma yau shine jerin darasi na ɗari da ashirin da shida da za mu karanta ko za mu gabatar cikin jerin gwanan darussan da kyamara suna tv take ɗaukan mu malai cewa anhu daga dai abu huraira anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man anfaqa zawjaini fi sabilillah duk wanda ya ciyar da aure biyu wajen taimakon addinin Allah ko bisa ga tafarkin Allah nudiya min abwabil jannati za a kiraye shi daga dukkanin kofofin aljanna dan yaba masa da girmamawa a ce ya abdullahi haza khairun ya kai bawan Allah wannan gagarumin alkhairi da ka aikata ga ladanka kuma ga sakamakonka to dangane da fassarar zaujaini aure biyu alqadi iyal yana faɗa yace qala al-hurawi al-imam hurawi ya ce fi tafsiri hadha hadith game da fassara wannan hadisi kila an ce wa ma zaujani me ake nufi da aure biyu ko jinsi biyu domin kalmar zauj ana faɗata ana nufin namiji da mace ana faɗata ana nufin jinsi jinsi an gane ko jinsin maza jinsin mata namiji da kuma mace wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini an gane ko to da haka me ake nufi da zaujaini anan ko zaujani anan shine imamu al-hurawi yace qal farasani aw abdani aw ba'irani abinda ake nufi ko dai dawakai guda biyu duk mutumin da ya ɗauki dawakai guda biyu ya kyautar da su dan Allah dan hidimar Allah dan taimakon addinin Allah to wannan shine sakamakonsa kaga kenan farasani ana nufin nau'i biyu amma na dawakai au abdani a wani kaulin malamai suka ce bayi biyu mutum ya ɗauki bayi biyu ya sadaukar da su don Allah ko kuɗinsu ko su kansu au ba'irani ko kuma raƙuma guda biyu wannan ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi wannan hadisi ɗin kenan ma'ana dai taimako ba dole sai da kuɗi kaɗai ba har da kadara sadaka ba sai da kuɗi kaɗai ba har da kadara duk mutumin da zai yi sadaka a maimakon yi sadaka da kuɗi sai da wata kadara nau'i biyu ko guda biyu dawakai ne bayi ne raƙuma ne ko dukkan wani abin da yake tsayawa a matsayinsu mana ko ya zama gida ne guda biyu ka gina ka bayar da shi waƙafi don hidimar addini don hidimtawa wani masallaci ko don a rinka karɓar kuɗin hayar ana taimakawa marasa lafiyan da ba su da kuɗin siyan magani a asibiti don Allah ba wai don wata dangantaka da take tsakanin kai da su ba ko wasu rumfuna naka na kasuwa guda biyu ka ware ka ce duk kuɗin da za a ke samu na haya daga waɗannan rumfuna a rinka kai kuɗin gidan gajiyayyu a rinka taimakawa marayu a rinka taimakawa zawarawa a rinka taimakawa ɗalibai masu ƙwazo waɗanda ba su da kuɗin registration a makarantu kaga ka ciyar da abu guda biyu don taimakon addinin Allah jinsi biyu na wani nau'i daga cikin nau'ukan kadara a da kadarorin da mutane suka fitin kaho da su sune irin waɗannan ko dai ka ce doki ko ka ce bawa ko ka ce raƙumi amma yanzu ba zamanin doki da bawa da raƙumi ba ne yanzu zamanin rumfuna ne ko a singa ko a sabon gari ko a kwari ko manya-manyan gidaje ga sunan filazozi da ake ta ginawa a cikin gari ka gina wata ɗirmemiyar filaza ta gabas da ta yamma ka ce wannan duk ta taimakon addini ce kuɗin kar a bawa kowa kar a sa aljihun kowa a rinka yin aiki kaza da aiki kaza na addinin Allah irin yadda zaka ga manyan attajirai suna yi wa haramin makka da haramin madina wakafi mutum ya je ya gina katoton hotel a makka ko a madina ya ce duk kuɗin da ake samu a wannan hotel ɗin kar a bawa kowa kawai waɗanda suke share harami ɗin nan suke wanke shi ba dare ba rana ya zama albashinsu daga nan ake samu kaga an rage wa harami ɗawainiya in dai za a ke yi wa ɗakunan Allah irin wannan wakafi to har abadan abada hidimarsu hidimarsu ba za ta yanke ba kada ka taɓa tunanin akwai wata rana da za ka je ka tarar da harami an ɗauke wuta wai me yake jawo ka ɗauke wuta ba talauci ba ne to babu talauci a wajen alhaji wani ya gina hotel kaza wani ya gina hotel kaza saraki wani ya ba da kuɗi kaza manya-manyan hotel da suke kewaye da harami din na haramin ne kuma wasu masu kuɗi suka gina suka ce sun bayar ga harami in ka taɓa zuwa wajen ka san hotel din Hilton ka san Darut Tauhid duk waɗannan manya-manyan hotel da suke kewaye da harami na harami ne wani saraki ne zai mutu kuɗin da ya bari ya ce duk waɗannan aje a gina ai kaza wani bai kuɗi ne zai mutu ya ce duk kuɗinsa na waje kaza a dunkule aje a gina wa harami hotel ko gidan saukar alhazai ko kaza ko kaza don hidimar harami to haka kai da baka samu zuwa harami ba ko kuma ba za ka samu isar da naka zuwa ga harami ba to kai kuma akwai sauran ɗakunan ibada a garin ku. masallacin unguwarku da ake ta tsitsitsi wajen siyan fetur dan a sa fika a tashi mutane bacci su yi sallah taimako nawa kake kawo a wajen ka je ka gina musu wata na'ura wacce za ta ɗauki ɗawainiyar wutarsu sola ce A'a, inji ne za ka siya su tandibai in ma ba za ka iya siya ba gidanka yana kusa da wajen jono daga wutar gidanka in dai kana jin haske masallaci ma ana jin haske kai kana can kana jin haske ko kana shan fanka kana hamma kana bacci wasu kuma suna nan suna karanta qur'ani bacci kake kuma ana karanta ma qur'ani kana samun lada domin duk wanda ka haskaka masallaci ya ga harafi ɗaya na qur'ani ya karanta kana da kamasho na lada a ciki amma mutane sun fi damuwa da su haskaka ɗakunan bacci sama da ɗakunan ibada sun fi damuwa da su haskaka gidajensu inda za su yi bacci su mun shari su tusa sama inda za a riƙe alwala a sallah a yi karatun ƙur'ani wannan ba ƙaramar hasara ba ce ƙwarai da gaske da haka duk mawadacin da Allah ya bashi wadata tunaninsa ya kai ga irin wannan ya irin wannan ba ƙaramin alheri ya wa kansa da kansa ba a ranar lahira karamcin da Allah zai ma duk ƙofofin aljanna sai an yi shela ina wani sunanka ya fito ina wani sunanka ya fito duk kowa ya ji kowa ya ganka sai a ce haza khairun ga alherin da kai a duniya yau Allah zai biya ka kila lokacin da kai ba wanda ya sani amma shi Allah ya sani kuma sai ya bayyana sai an sani Ka yi don Allah kar ka damu da sai wane ya sani akwai ranar da sai an sani in kai a duniya dan a sani iya wanda za su sanin ba su taka kara sun karya ba kila ba su fi mutanen unguwarku ba ba su fi mutanen lokal gamman ɗinku ba amma a ranar lahira ranar da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane da mala'iku da annabawa duk za a haɗu a ranar Allah zai ce a faɗa wane ɗan wane jikan wane ya yi alheri kaza ga ladansa in sharri ma kai kuma haka za a yi wane ɗan wane jikan wane ya yi sharri iri kaza ga zunubinsa ga alhakinsa ga sakamakonsa Allah ya tsare mu waƙila a wani ƙaulin aka ce abinda ake nufi da zaujaini dirhamun wa dinarun zinare da azurfa ma'ana kowane nau'in kuɗi Allah ya hore maka ka ciyar dan taimakon addini in nera ce ka ciyar da nera in an juya bangaren dala nan ma ka bada dala in amfanin gona ne ka bada abinci ka bada kuɗi ka bada kuɗi ka bada sutura ka ciyar da nau'i biyu na dukiya to wannan ba karamin alheri bane Allah zai baka lada Allah ya ba mu iko amin aw dirhamun wa thawbun a wani kaulin na malamai suka ce a dirhami kuɗi wa saubin da tufafi akwai mai kuɗin da shi alherinsa in dai zai ma tufafi yake bayarwa to ina ma dai alhaji ka haɗa da kuɗi wani lokaci ba tufafi kada yake bukata ba ana bukatar kuɗi ko ba haka ba wani kuma kuɗi kada yake bayarwa to wani lokaci ana bukatar abinci haɗa da kuɗin da kuɗin da abincin da kuɗin cefa ne kaga an faka zaujain ya ciyar da nau'i biyu na dukiya ga tufafi ga kuɗi ga kuɗi ga abinci to wannan ba karamin alkhairi bane ne imam al-hurawi ya ci gaba da cewa wa zawju kalmar zawju yaqa'u ala ithnaini ana fadarta ga abu guda biyu wa yaqa'u ala ala al-wahid kuma ana fadarta ga abu guda daya wa qila a wani kaulin aka ce inna ma yaqa'u ala al-wahidi idza kana ma'ahu akhar kalmar zawju tana aukuwa ne akan abu daya in a tare da shi akwai wani wa yaqa'u zawju aidan ala sinf sannan akan ce zauju ana nufin simf nau'i an gane ko wa fussira bi qawlihi ta'ala shi yasa aka fassara da faɗin Allah madaukakin sarki wa kuntum azwajan salatan ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mashama ma ashabul mashama was sabiquna sabiquna ulaika al muqarrabun fi jannatin na'im wa qila wani kaulin aka ce ya tamilu an yakuna hadha al hadith fi jami'i a'malil birri zai yi wannan hadisin ya kunshi dukkan dangogin ayyukan alkhairi ba sai kadai sadaka ko kyauta ko wani abu ba min salataini kamar sallah biyu aw siyamin ko azumi na yawmaini kwana biyu wal matlub abin nufi dai tashfi'u sadaqatin bi ukhra a hada sadaka da wata ayi tagwayen sadaka an gane ko yawa abin dai da hadisin yake so ya isar mana na sako mu fahimta sadaka ta zama in an yi abiya ta zama tagwai an gane ko ka bayar ka ƙara to duk wanda ya bayar ya ƙara Allah madaukakin sarki zai masa alkhairi man kana min ahli salati duk wanda ya kasance mai kwazo ne ta ɓangaren yawan yin sallah to sannan kai ma'anar khair da aka ce haza khair Ƙila ma'anahu laka huna khairun abin nufi wannan alherin duka naka ne da haka kenan kalmar khairun din anan kabar ne na mubtada mubtadan an shafe shi takadirin sa laka huna khairun duk abin da ka gani a nan na lada da alheri naka ne sakamakon wancan alherin da kai kai ma a duniya da ka fa man kana duk wanda ya kasance min ahli sala cikin masu yawan kwazon sallah du'iya min babu salati shi za a kira shi ta babu salati domin aljanna tana da kofofi guda takwas wannan kofofin guda takwas kowannen su sunan ayyukan alheri ne gare su akwai babu salati akwai babu sadakati akwai babu saumi akwai babu sabari an gane ko kofar sallah kofar azumi kofar kaza to duk ayyukan alherin da ka fi sunanka ta nan zai fito akwai mutumin da a wajen sadaka bai da kuzari amma a wajen yawan sallah masha Allah akwai kwazon sallah amma da an ce sadaka shi a nan jarabawarsa take akwai shi kuma mutumin da in dai ka ce a yi sallah bai da katabus daga tafarin la baya karawa in ya kwanta bacci sai an ce a salatu ila a salatu ma sai an yayyafa fama ruwa amma in dai za a ce sadaka mai kyauta ne shi kuma bai da jarabawa ta wannan bangaren akwai wanda yana da kuzari a wajen azumi shi in dai azumi ne ba matsala amma sallah bai da katabus sadaka bai da katabus kowa da inda Allah ya jarabce shi da kuma inda ya huwace masa daka inda Allah ya huwace maka kai kwazo a wajen to sunanka ta wannan gate din zai bayyana a ranar tashin alkiyama lokacin da za a shiga aljanna na sha gaya mana cewa wata rana manzo Allah ya faɗi wannan hadisi wani daga cikin sahabbai kamar yadda zamu ji shine sayyidina Abubakar ko ba haka ba siddiqul umma fiyayyen wannan al'umma in ka cire annabinta sha'a man sha'a wa aba man aba ya tambayi manzo Allah ya ce shin ko akwai wanda za a samu ta kowace kofa za a kira sunansa shi ba a jarabce shi da kasala a kowane bangare ba in sallah ce gwani ne in azumi ne gwani ne in sadaka ce gwani ne in jihadi ne gwani ne komai gwani ne akwai wanda za a samu da wannan ya ma'aikin Allah abubakar ya tambaya manzo Allah ya ce kwarai kuma ina sa ran kana ciki da haka manzo Allah wa man kana min ahlil jihad wanda ya kasance cikin ma'abuta jihadi du'iya min babil jihad za a kira shi ta kofar jihad jihad gate kenan ko wa man kana min ahli siyam wanda kuma yake cikin ma'abuta yawan azumi bayan na farilla yana yawan na nafila du'iya min babin rayyan sai a kira shi ta kofar rayyan wa man kana min ahli sadaqa wanda kuma yake daga cikin ma'abuta sadaka du'iya min babi sadaka za a kira shi ta kofan sadaka qala abubakar radiyallahu an sai sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda yake bi abi anta wa ummi ya rasulullah famsa ta gare ka da mahaifina da mahaifiyata ya ma'aikin Allah mana da a ce wani abu zai same ka ni a wajena da ya same ka gwanda ya samu mahaifina in dai abin ki ne da a ce wani abin ƙi zai same ka a madadin ya same ka in rasa mahaifina da mahaifiyata na yadda in rasa su dan kai akwai ƙaunar da ta kai wannan yanzu kai wa ka rasa yau dan annabi ko ɗaya ba ka rasa kowa ba kuma ba ka shirya ka rasa kowa dan shi ɗin ba sai dai ka raɗi da jahilci da hauka da wauta mutum ya yi fitsara ya yi tumbele ya ce shi na annabi ne wai ga yan daban annabi wal iyazu billah yanzu ko dan siyasa ka ce masa ga yan daban sa wannan dan siyasa na gari ne ga dan kaza din annabi ga dan kaza din annabi wai kuma wannan ita ce soyayyar annabi dan Allah wannan soyayya ce ko bankaura bankaura ce wannan ba soyayya bace ba soyayya ta gaskiya ita ce abin da sahabbai suka nuna kuma sun nuna a aikace Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya kashe mahaifinsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki ya fille kan mahaifinsa saboda mahaifinsa ya ci alwashin zai kashe manzo Allah shi kuma dan ya samu labari da haka shi kuma ya dana wa uban tarko a filin daga uban yana kokarin ya cimma annabi shi kuma dan yana kokarin ya kara annabi da haka suka yi karan batta dan ya kada uban ya yanka shi ya fito da kan ya kawo gaban annabi ya nuna ya ce ya ma'aikin Allah ba na yi haka bane dan ba na son mahaifina ko shakka babu ina son kayana amma na fi ka sama da shi kuma ina ba na son wani ya kashe shi wajen kare ka ba ni ba dan kashe dan ya rinka nuna mun ga wani can shi ya kashe mun babana wanda ya zama ni nayi akwai kaunar da tafi wannan Abdullahi dan Ubayy dan Salul ya tare kofar Madina lokacin da babansa ya ce zai kori manzo Allah daga Madina ai manzo Allah bako ne su kuma su ne yan gari هم الذين يقولون لئن رجعنا ila madinati da ya ji haka dan ya je tare ƙofar gari da baban ya zo wucewa dan ya zare takobi ya ce wallahi ba za ka shiga madina ba kai ne bako annabi shine dan gari ashe cewa wani bako wani bako dan ya zo da addini ba farau ba munafukai ma sun gaya wa annabi da haka yau in kai ma ka faɗa ka sani magana suwa kake nanatawa maganar munafukai ce kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim tashabahat qulubuhum maganganun kafirai kake nanatawa wani bako ne annabi ma a madina an ce masa bako me ya kawo shi siye da sayarwa addinin musulunci ya kawo kuma hasali shi addinin nan ma na baki ne bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil ba haka fa manzo Allah yake addinin nan bako ya fara duk wanda suke riko da shi baki ake ce musu yan kasuwa kuma suka ce arha kayan bako wa sayaudu gariban kama bada'a kuma addinin zai sake komawa bako kamar yadda ya fara sai Allah ce sai ce balil guraba aljanna ta tabbata ga waɗannan baki ta tabbata ga waɗannan baki sahabbai suka yi tambaya saboda ba sa barin kota kwana a fayyace musu kamannin bakin dan su san su dan su ma su kasance cikin su qila man hum ya rasulullah suwaye waɗannan bakin sai annabi yace nasun qalilun salihun mutane ne yan kaɗan amma nagari fi nasin kasirin cikin mutane masu yawa man ya asihim aksaru mimman yuti'uhum masu kinsu sun fi masu son su yawa yanzu ka duba da'awar sunna masu santa da masu kinta kowa ya zaro hannu da takobi nan yake kai suka nan yake kai sara da wanda tasa ta fito fili da wanda yake a ɓoye da wanda ya kasa gaba ya kasa baya yana so ya faɗa ya kasa faɗa ya tajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu da haka sunna kenan hantsi ga gidan kowa in ba ka yi an ko ka yi ne ko aima? in uba ya kiɗa sai yayi in miji ya ki mata sai ta yi in mata ta ki miji yi. in jika ya ki kaka yi. in ba ta yi a nema kaka ya ki jikan sai ya masa ko da rai ko bayan rai kuma da aka haka na Abubakar ya faɗi wannan kalma mai tsada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqadi ilmi a shafa Allah ya ji kansa da rama yake وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في آخر في حديث آخر في باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث yace bayan waɗannan ƙofofi da aka ambata a nan babu kaza babu kaza yace sauran ƙofofin guda takwas ɗin ambatan su ya zo a cikin wani hadisi daban kamar babu tauba kamar babu kazimin al-ghaib kamar babu wal afina anin nasu kuma babu kadhimin al ghaibi wal anin nas babur radin an gane ko babun masu yadda da Allah sai ce fa hadhihi sab'atu abwabin ja'at fil ahadith waɗannan kofofi guda bakwai duk ambaton su ya zo a cikin hadisai sayyidina abubakar yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah ma ala man du'iya min tilka abwab min darura shin yanzu akwai abin da zai cutar da wani in ya zama sunansa ya fito ta dukkan waɗannan kofofi yuridu abinda abubakar yake nufi annahu man qama bi jami'i hadhihi al-a'mal duk wanda ya tsayi da waɗannan ayyuka na alheri aka faɗa fa hal min daruratin li an yud'a min jami'i tilka abwab shin shi ma dole ne za a kira shi ta dukkan wannan kofofin zalika anna husul al-maqsudi hasala bi dukhul janna domin abinda abubakar yake tunani ai karshen maje haji sallah kololuwa dai shine ka shiga aljanna to shin ba dole sai an kira ka ta kofofin ba kawai dai sai a dauke ka ka sa ka aljanna tare da kuma kai dukkan ayyukan da ka cancanta a kira ka a dukkan kofofin shin yanzu hakan za ta faru mana a samu mutumin da duk yayi ayyukan amma a madadin a tsaya a bata lokaci kawai a kira shi ta dukkan kofofin sai a ce a kawai shiga aljanna za a yi haka ko ko wancan din za a yi fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha shin akwai wanda za a kiraye shi daga dukkan waɗannan kofofi baki daya faƙala sai ya ce shiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am wa arju an takuna hom. eh akwai wanda za a kira shi ta dukkan waɗannan ƙofofin kuma ina sa ran kai ma kana ciki arraja sa rai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa tabbas ne ma'ana alƙawari yake wa abubakar kai ɗan aljanna ne ta kowace ƙofa amma ya waɗansu saboda bakin ciki da hasada dole sai sun fitar da shi wai hadisin asharatul mubashiruna bil janna abubakarun fil janna umar fil janna uthman fil janna aliyu fil janna aka ce wai hadisin bai inganta ba abin dariya wai yaro ya tsinci hakuri yayi mu hadisin ishara da cewa abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne uthman aliyu ba ɗaya muke da shi ba sun fi shurin masaki kaddara ka ce wancan bai inganta ba wannan fa kuma saboda tsabar sakarci da dodewar tunani saboda tsabar bakin cikin abubakar da umar da usman ne fa ya soke hadisin ya ce hadisin bai inganta ba har aliyun ma kuma a ciki to shi ma kaunar ce ko kiyaye ce mu ahli sunna da muka ce ga hadisi ya ambata abubakar dan aljanna umar dan aljanna usman aliyu kuma sai a ce wai muna kin aliyu mu da muka ce dan aljanna ne ga hadisi kai da kace hadisin bai inganta ba da mu da kai wa yake masa bakin ciki yake masa hasada wa ke san sa wa ke sa in ka soke wancan ka fitar da aliyu sai mu ce shi kake wa kyashi mu abubakar da umar da usmanu muna da wasu shi ma muna da wani duk wanda ya tabbatar da cewa yan aljanna ne da ka ga abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan aljanna ne kuma wani yazo ya tata da jijiyar wuya ai abubakar kaza kaza kaza bai da falala ai umaru kaza kaza kaza bai da falala bai da ilimi kaza kaza kaza su ba yan aljanna ne kai yanzu malam sha rubutu ala ba da haƙuri malam buɗe mana littafi ala ba da haƙuri kai ɗan ina ne ko ɗan gidan biredi baka zama ba ɗan gidan biredi dai ba wani gidan biredi da muka san an maka rijista amma abubakar kololuwar abin neman kowa a duniya an masa rijista kuma wanda ya isa ya yi mar domin in ka ce abubakar ba ɗan aljanna ba ne yanzu ba da shi kake faɗa ba wa kake faɗa da shi da manzo Allah kake faɗa mana yanzu annabi bai isa ya kyauta da kayan Allah ba ba shi ce wani ma ya rawa bare dan makadi walillahi almasalul a'la kiristoci ma an ce yesu zai shiga aljanna suka yi dariya suka ce da da gidan ubansa mu kwa aqidan mu duk darajar yesu bata kai ta manzo Allah ba in dai kwa za abu yesu a shiga aljanna ya za a abu dan abdullahi a tabe in dai yesu zai bada aljanna ya za a yi dan abdullahi ya bayar a tayar wasu shehunne ma a sararin karnuka a cikin garin kano suke raba ta ko ba haka ba wani shehun a sararin karnuka yake mana unguwarsu ɗaya da kare amma kuma ya ce ya bada aljanna ka yadda sai maza Allah ya bada aljanna ba ka yadda ba ya zo wannan kauna ce ko rashin kauna ce girmamawa ce ko rashin girmamawa wulakantarwa ko mutuntawa da yawa mahaukata masu irin wannan aƙida da wannan tunani ba sa sanin ma da wa suke faɗa abubakar dan aljanna ne ka ce ba dan aljanna bane ba ai ba da shi kake faɗa ba ba shi ya bugi kirje ce ni dan aljanna bane waye ce annabi ne yace abubakar dan aljanna ne haka yanzu ka san da wa kake ja ba da abubakar kake faɗa ba kuma wannan yana nuna maka cewa abubakar wali ne na gaske domin Allah shi yake kare waliyansa idan kai faɗa aka fayyace maka maganar faɗan ka gane ba da abubakar ma kake ba da Allah kake to yanzu ya tabbata shi abubakar din wali ne domin Allah shi ya ce shi yake karewa waliyansa fada inna Allah yudafi wa anil ladhina amanu inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin kuma a hadisi kudusi ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb mu duk wani wali da yace wani dan aljanna ne wani ba wai fada muke da magana ba hujja muke nema amma kai yanzu hujjar da ita kake fada domin mace hujja ta wuce annabi ya faɗa yana ta ƙare da haka manzo Allah yake wa arju an takuna minhum ina sa ran kai ma kana cikin su ma'ana ina da garanti wannan kalma ce ta tawazu'u da annabi yake faɗarta ga Allah sama da ya bugi kirji ya ce tabbas zaka shiga sai ya ce wa arju amma arraja'u minan minan nabi sallallahu alaihi wasallam sabitun idan annabi ya ce arju kaza zai ina sa ran kaza zai faru ma'ana tabbas zai faru domin shi kansa cewa yayi wa man sa'ala liyal wasila haddallahu shafa'ati yawm al-qiyamah eh, eh, eh, idza sami'tu al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya wad'u wasila fa innaha manzilatun fil janna la takunu illa li abdin min ibadihi wa arju an akuna ana idan aka ji mai kiran sallah yana kiran sallah a maimaita in an gama ai salati sannan ai addu'ar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati qaima ati muhammadan al-wasila yace wannan wasila din wata kujera ce kwaya daya tak Allah ya tanadi ta ga wani bawa daga cikin bayinsa ina tsammanin ina sa ran ni ne sai ka ce a'a ba gashi nan a suratul isra'i ba ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيأتي أرجو أن أكون كما يأتي أرجو أن تكون in ka kore ta abubakar da cewa raja'i ce to shi ma ta annabi sai ka kore ai ta ma raja'i ce kuma duk shi ya faɗa haka ar-raja'u minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabitun duk abin da annabi yake ina sa rai Allah zai yi kaza to zai yi saboda Allah ba zai tabar da manzon ba alkawari ne Allah ya sai ya cika masa burinsa sai ya taimake shi wa yansuraka Allahu nasaran azizan ubangiji zai taimake ka taimako gagara ba dau taimakon da ba za a taba yin galaba akan ka ba kuma yace man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yuhibanna kaydahu ma yaghir duk wanda yake zamanin wai Allah ba zai taimaki manzon ka ba sai dai mutu da takaici da haushi amma alƙawarin Allah ya riga ya zartu كتب الله لأغلبن أنا ومسلم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون sannan aqidar muta'allu sunna kaga nan an ce abubakar zai kasance cikin su ba ma cewa abubakar ne kadai a'a ai hadisin ya nuna ba abubakar ne kadai ba domin cewa akai an tafi takuna minhum zaka zama daga cikin su kenan bayan shi akwai wasu ko shakka babu abubakar yana ciki umar yana ciki usman yana ciki ali yana ciki an takuna minhum to ina jahilan masu zagin sahabbai waɗanda suke kawo ayoyin da suke nuna jam'i sai su faɗaice su akan sayyidina ali إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون تأتي وانا آية سيدنا علي كأي تكيني ka kalli ayar ma kanta ta nuna maka ba da mutum ɗaya take ba da mutane da yawa an gane ko inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu salata ismul mawsul ne na jama'a ba na mufarad ba in mutum ɗaya ne sai a ce allazi yuqimuna fi'li mudari'i ne na jama'a in mutum ɗaya ne sai a ce yuqimu wa yu'tuna fi'li mudari'i ne na jama'a in ɗaya ne sai a ce wa yu'ti wa hum raki'un in ɗaya ne sai a ce wa huwa raki sai a ce aliyu kadai ake nufi saboda hasadar dai a fitar da abubakar da umar da usman me suka yi maka manzala sallallahu alaihi wasallam ana gobe za a yi yakin khaybara yace la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ga mutumin da Allah da manzonsa suke son sa shi ma yana son Allah da manzo gari ya ya ba Ali wannan ba shaida bace cewa Allah da manzo suna son Ali Ali yana son Allah da manzo to shin Ali kadai ke son Allah da manzo shin Allah da manzo kadai Ali suke so ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum yuhibbuna ya ku wadanda suka imani duk wanda ya rida bar addini da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum yana son su ashe ba ɗaya yake so ba wa yuhibbunahu suna son sa ashe ba ɗaya yake son sa ba ina hankalinka ya tafi فما لهؤلاء القوم la يكادون يفقهون حديثا me yake damun mutane ne saboda hasada da kyashi da kiyayya suka zama jahilai gidadawa in an musu magana ba sa fahimta ba sa ganewa an yi magana da jam'i sun mai da ita ta mutum ɗaya an yi magana da mata sun mai da ita ta maza inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa al-bayti wa yutahhirakum tatahira da mata ake duk wani wanda ya shiga inuwarsu ya shiga wuce kuma yace duk wanda zai sha inuwar gemu bai kai ya makogaro ba albarkacin kaza kadangare ya sha ruwa a kasko da uwa ake yin uwar daki in babu uwa babu ɗa amma ka ce mata ba iyalai bane to waye iyali waye iyali mana ce baragala ce aya a farko ta ce ya nisa annabi nisa annabi maza ne ko mata ne ومن هاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم وانفسنا وانفسكم ونساءنا كما كتير بابو سوء ونساءنا فا وانا آية باب إذن يا قرآن آل إمران بكرة تنك بيزون با يا نساء ونساءنا تكش واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا كبيرا في بيوتكن نما زاني كنا باتا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين su suke zuwa farko a lissafi a zuwa jika banat wa ka fara samu uwa ko ɗa uwar take fara samu haka in za a yi lissafi daki daki to sai an fara ambatar uwa sannan ambaci mai ɗa saboda shi ɗa ya samu ne daga uwa kamar reshenta ne ita ita ce asali ummu shay bi ma'ana asluhu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar ina sa ran kai kana daga cikin ire-iren waɗannan mutane da sauran dukkanin sahabbai da sauran eh, dalilai da nasoshi da shari'a ta nuni akai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito da wanda suka biye musu da kyautatawa Allah ka samu cikin su da rahama amin da haka wannan hadisi ya nuna mai falala ta ayyukan alkhairi musamman azumi musamman dukkanin dangin ayyukan alkhairi da suke da alaka da hadisi mai lamba ta dubu da da biyu ashirin 1229 wa an sahal bin sa'ad radiyallahu an daga sahal bin sa'ad bin sa'idi Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan a aljanna akwai wata kofa ta musamman da ake kiranta da rayyan an gane ko babu rayyan kenan babu rayyan da to abdulkadir irfan yace waznu rayyan ala wazni fi'lan wa huwa al-kathirur ri abinda ake nufi da rayyan mai yawan kosarwa daga arriyu ne riyu shine ka sha ruwa ka koshi ko duk wani abu mai ruwa ruwa larabawa saboda fasahar yaran su akwai bambancin koshin abinci da koshin abin sha a magana in bahaushe ne shi ta nan babu fasaha in ya sha ruwa sai ya ce na sha na koshi in ya ci tuwo ya ce na ci na koshi komai ma na yi na koshi amma su larabawa suna da bambanci ta wannan fuska in abinci ya ci ya koshi sai ya ce shabi'itu akaltu hatta shabi'itu amma idan ruwa ne sai ya ce sharibtu hartar tawaitu al'irtiwa daga arri shine koshi na ruwa sharibtul labana hattar tawaitu sharibtul asala hattar tawaitu sharibtul ma'a hattar tawaitu amma akaltu ta'ama hatta shabi'tu to da haka arri ana nufin kofar rayyan kofar waɗanda suka sha suka koshi ba magana ci ba sha ake yi an gane ko to me alakar sha a koshi da azumi suka ce saboda galibin mai azumi abin da ya fi wahalar da shi kishirwa ba yunwa ba da yawan masu azumi da sun kai azumi ba abinci suke fara nema ba me suke nema ruwa sakamakon wannan kishirwar da suka sha ta azumi Allah zai shigar da su ta kofar koshin ruwa ma'ana kofar da ta ka shige ta an ɗauke kishirwa har abada in kaga ka shiga ruwa a ta sha ruwa kuma bayan shiga wannan kofar to sai dai dan sha'awa amma ba dan kishirwa ba da haka shine babu rayyan allazi huwa tafidul atash naqidul atash wanda riyu shine naqidul atash kishiyar kishirwa wa sumiya hadha al-babu bi hadha al-ism li'annahu jazaa'u sa'imin ala atashihim wa ju'ihim har zuwa ƙarshe da haka wannan fa'ida rayyan ala wazani fa'alan an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqiqa a aljanna akwai ta kofa ana kiranta da suna rayyan yadda minhu sa'imun masu yawan azumi ke shigarta na farilla da kuma na nafil a ranar tashin alkiyama la da minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda zai shiga ta wannan kofa in banda su yuqalu sai a ce aina sa'imuna ina masu yawan azumi na farilla da na nafilfili fa yaqumuna sai su tashi tsaye la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga ta wannan kofa in ba su ba fa idza dakalu ughliqa da sun shiga sai a ja kofar a rufe ta aikin ta ya kare fa lam yadkhul minhu ahad ba wani kuma wanda za a sake budewa ya shiga ko mun sallaka ko a sujada ka mutu ba za ka shiga aljanna ta babu bayani sai dai sai dai ka shiga ta babu assala amma wannan kofa musamman ta masu azumi da aka kai kokari ka dage in kana so ka shiga aljanna ta rayyanu ka yanka yawan ibadar azumi ba wai yana nufin cewa ibadar sallah a ibadar sallah tana da matukar muhimmanci amma dai haka Allah ya ga dama ya kakkasa falala wanda yake da kaza ya shiga ta kaza wanda yake kaza ya shiga ta kaza wani kuma wanda yake da kwazo na duka ya shiga ta duka ko a kira shi ta duka ko da ba ta dukan zai shiga ba sai ya zaɓi kuma wacce ya ga dama sai ya shiga mata suna da damar su shiga kofar aljanna kowace amma sakamakon me biyayya ga mazajen su. هذا لا يفعل حديث الترمذي إذا سلت المرأة خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت haka nan mutumin da idan yi alwala ya gama zai daga zai yi addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin shi ma manzo Allah yace in dai ka mutu kana wannan za a baka zaki ka shiga duk ta kofar da kake so ka shiga aljanna wasu malamai suka ce banda rayyana fa domin ga wannan hadisin shi ya nuna rayyanu ban da ita da haka za a baka zaɓi na sauran ƙofofin amma ban da rayyanu wasu malamai suka ce har da rayyanun ba hadha min fadli rabbi wannan kuma yana da cikin falalar Allah zalika fadlullahi yuti man yasha muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1230 shi ma wancan hadisin yana nuna mana falalar azumi da masu azumi wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min abdin babu wani bawa ya sumu yawman fi sabilillah da zai yi azumin wuni guda dan Allah abinda ake nufi wunin da ya halatta a yi azumi a cikin sa banda wannan da shari'a ta togace ba a azumi a cikin sa kaga wunin ranar idin karamar sallah ko babba ba a azumi wunin ranar arfa ga alhajin da yake filin arfa ba a azumi an gane ko wunin juma'a kadai babu alhamis kafin sa babu asabar bayan sa ba a azumi wunin asabar kadai babu juma'a kafin sa babu lahadin gabansa ba a azumi sai dai in ya gamu da wani azumin da shari'a ta yi wa lasisi kamar azumin arfa ya kama ranar juma'a kamar azumin arfa ya kama ranar asabar yanzu kai ba asabar ka ware ka azumta ko juma'a ba a arfa kai amma haka kawai ba wata arfa kai kadai ka wayi gari ka wari juma'a ka azumce ta to wannan shari'a ba ta yadda ba dan kar kai koyi da nasara wajen zabar wata rana ka fifita ta da ibada akan sauran ranaku alhalin ba Allah ya saka ba zaka tarar kiristoci ba sa zuwa coci sai ranar asabar yahudawa ba sa zuwa coci sai ranar lahadi ba kuma Allah ya ware musu wannan ranakun ba da wasu ayyuka na ibada da sai a wannan rana suke mu a ranar juma'a an ce mai sallar juma'a mu yawaita salati ga annabi mu karanta suratul kafi banda wannan ba a ce mu ƙara wani abu ba in ka ƙara babu hujja to Allah zai tambaye ka man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad yanzu ka ƙara azumi a juma'a wa ya saka sai ka sa kanka kuma da sunan ibada ba Allah ya saka ba kuma dole sai ka amsa tambaya wa ya saka to nan rana da aka ce ana nufin cikin ranakun da shari'a bata hana a yi azumi a cikin su ba mutum ya waru wata rana ya yi azumi sannan da sharaɗi azumin ya yi shi ne dan me dan Allah Allah kaɗai ya nufa da wannan azumi illa ba'ada Allahu bi zalika al-yawmi wajhahu anin nari 70 kharifa ce sai Allah ya nisanta fuskarsa sanadiyar azumin wannan wuni rana kwaya ɗaya tak da yayi daga wuta tsawon shekara 70 lafazin kharif ana nufin damuna an gane ko kharif shine lokacin damuna to galibi ita damuna a shekara sau ɗaya ake yin ta to sau da dama shari'a sai ta ce kharif damuna ana nufin shekara domin abin da yake faruwa sau ɗaya a shekara akan iya kiran wannan abin a madadin shekara domin an san baya faruwa daman sai sau ɗaya a shekara a nan da aka ce na kharifan daidai yake da a ce saba'ina sana shekara saba'in sai aka ce damuna saba'in saboda damuna a mafi yawan wajaje a lokuta sau ɗaya ake samun ta a shekara banda waɗansu wajajen da zaka tarar su kuma suna samun damuna sama da sau ɗaya akwai wasu wajaje da Allah ya albarkace su zaka samu a shekara akan yi musu damuna sau biyu ko sau uku su duk tsakanin wata uku ko wata hudu sai an yi damuna sai an yi ruwa wannan ba su ne mafi yawa ba a cikin sassan duniya waɗanda ake musu damuna sau ɗaiɗai sau ɗaiɗai su suka fi yawa da aka lissafi da su ake shine mala yace wa tafsisul kharif bil dhikri duna baqiyatil fusuli me yasa to aka wari damuna da ambato ba a faɗi sauran lokuta na duniya ba ai akwai as akwai ashita shita ko ba haka ba me yasa ba ce 70 saifan ba 70 shita'an ba sai aka ce 70 kharifan damuna 70 malamai suka ce saboda a dukkan yanayin da duniya take caccanjawa damuna ya fi kowane lokaci falala yanayin damuna ya fi kowane lokaci albarka ya fi kowane lokaci daɗi domin idan ka ɗauki sanyi sanyi yana da nau'ukan cutarwarsa akwai cututtukan da sai da lokacin sanyi suke zuwa in ka ɗauki zafi akwai shi ma matsalolinsa akwai cututtukan da sai da zafi suke zuwa amma damuna ita ta haɗa yanayin biyan wani da zafi hankalinsa a tashe ke da sanyi hankalinsa a tashe ke amma da damuna sai ka ga ya natsu ba sanyi ba zafi ba sai ka sa doguwar eh, riga mai nauyi ba kowace riga ka sa ma sai ka rayu da kayanka in ka zo kwanciya ba sai ka lulluɓa ba ba sai ka hura wuta ba shi sanyin damuna sanyi ne mara cutarwa sanyi ne mai ni'ima da aka sau da dama shari'a takan ambaci yanayin damuna akan sauran yanayi yanayika don ta nuna mana falalarsa da kuma albarkarsa ko ba komai a lokacinsa ne ake zuwa gona a noma abinci a yi kaza a yi kaza ko ba haka ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi mahalli shahid duk wanda ya azumin rana ɗaya dan Allah to ga falalar da zai samu to ina kuma ga duk wanda duk litinin da alhamis yake yi abin da ya rage kawai kullum ai ta jaddada niyya ya zama dan Allah ake an gane ko hadisi mai lamba ta 1231 wa nabi hurairah radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi عن النبي صلى daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa hisaba duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai yadda da Allah cewa shi ya wajabta ba wani ya wajabta maka ba Allah ya wajabta maka wannan imanin ya shiga ranka lokacin da zaka yi azumin wa hatisaban kuma kai kana mai neman lada a wajen Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da kai na zunubai kafin ramadana Allah zai yafi hadisai da yawa sun nuna haka wannan yana daga cikin falalar azumi wani hadisin cikin sahih muslim hadisin abu huraira kamar yadda zamu ji a gaba manzo Allah yake ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza lam tubsh al kaba'ir kamar yadda mun karanta ma a baya azumin ramadana daga shi zuwa wani duk abin da mutum yayi inda ya tsaya yayi azumin nan da kyau da kyakkyawan niyya da neman ladan ubangiji Allah zai yafe masa laifuffukansa da haka yana daga cikin falalar azumi ga wanda ya tsaya yayi shi da kyau zai kankare masa dukkanin zunubai kanana kanana inda bai aikata manya manyan su ba wannan ma falala ce ga azumi Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1232 وعن أبي هريرة وعنه daga dai abu لقد allah ya kara يكرم yadda. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza jaa ramadanu idan ramadanu yazo a wata ruwaya ta bukhari idza dakala ramadanu idan ramadanu ya shigo an gane ko a wata ruwayar cikin sahih ibn hibban da sahih muslim da musnad na imam ahmad idza kana ramadan da kana da ja'a da dakala duk sako ɗaya suke isarwa tare da bambancin lafazi in ramadana ya zo in ramadana ya shigo in ramadana ya kasance an gane ko futihat abwabul janna ana bude dukkan kofofin aljanna waɗannan dai guda takwas din a wata ruwaya ta imam muslim futihat abwabur rahma a madadin abwabul janna da rahma da janna duk abu ɗaya ne anan aljanna da ita ce rahmar rahmar kuma ita ce aljanna al-imam hafiz abubakar ibn al-arabi yace yaqtadi annaha mughlaqa ko maghluqa na nuna kenan kafin ramadana kofofin a kulle suke domin maganar an buɗe ta biyo bayan da a kulle duk abin da da ba a kulle yake ba baka cewa an bude shi in da ma a bude yake mai maganar na budewa kuma da haka waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna a sauran watanni na shekara baki ɗaya in banda ramadana kofofin aljanna a kulle suke yaushe kofofin aljanna suke zamawa a buɗe in ramadana ya zo kamar yadda kuma idan ramadana ya zo sai a kulle kofofin wuta wannan ya nuna a sauran watannin kuma a me suke a buɗe inda ba a buɗe suke ba me na batun kullewa abin da yake kulle ana cewa an kulle shi ne sai abin da yake buɗe shi ake cewa an kulle shi shine wa ghuliqat ko wa ghuliqat abwabun nari kuma sai abu kofofin wuta dukkanin su a kukkulle su wa sufidatish shayatin kuma sai a kama aljanu manya manya shaytanu a daddaure su nan ash-shayatin anan yana nuna shaytanu wanda kalmar shaytanu ta kunshi mutane ta kunshi aljanu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insu wal jinn an gane ko akwai shayatinul insi akwai shayatinul jinni to anan kawai sai aka ce shayatin za a daure shaytanu to wadanne ake nufi hadda na mutanen waɗansu ruwayoyin sun nuna shaytanun na aljanu kadai ake daurewa domin shaytanun mutane ba a daure su da ramadana akwai mutumin da kai kanka in an nuna maka shi zaka tabbatar wani shaytan ne wallahi wani shaytan ne domin ba abin da shaytan ma baya yi yana yi ko ba haka ba amma ramadan ya zo kuma zaka ga yana ta gudun sa yana tsalle tsalle to kaga in ka ce shedanu anan kurman baki ne ya shafi mutane ya shafi aljanu to na fa shedan nan unguwa ku shi an daure shi ba ba daure shi ba da haka shi yasa a wasu ruwayoyin sai ya nuna cewa shedanin da ake daurewa a ramadan shedanin aljanu banda shedanin mutane shi yasa ma shedanin da a'uzu take kora na aljanu ne banda na ne na mutane wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah ana nufin shaytanul jin wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wadanne ake nufi shayatinul jin wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz jin ake nufi ba shaitanul ins ba domin shi shaitanul ins shaitanin mutum in kai a'udhu ma sai gyara zama ko ba haka ba ba sai mu gani ba kura ture turmi turmi ture kura wa zai kori wani a ba shi ɗanin aljani di yadda zai yi jan ido ya ce ba zai gudu ba in an yi a uzu ƙarya ne maimaita wallahi sai ya gudu da yawa idan ana ruƙiya aljanu suna magana in an fara karatun ƙur'ani sai su tsageranci sai ai mu ma mun iya kyale su je zuwa a juru zuwa rafi za a fasa tulu da ka ci gaba da karatun tun yana bi yana bi sai fashe da kuka saboda ba zai iya ba Allah bai ba su iko ba akan ayoyi akan isti'aza duk yadda shaidanin aljani ya so ya kangare maka in kai isti'aza sai ka kore shi sai dai da ta yi ba ta farko ba maimaita ta biyu maimaita ta uku ci gaba da yi sai ka kore shi domin sau da dama za ka samu idan wani aljani ya shiga jikinsa aka zo za a yi rukiya da an fara karatu sai aljanin ya yi dariya ya ce ai ni ma na iya har akwai a wanda aka gaya min cewa wani aljanu yake cewa mara lafiyar wai kunna mana qur'ani raina kai raina ke ya san ba za ki kunna bane ba kya so ya san kai ma karantawa kake iya bakinka abin bai kai zuciyarka ba dage ka karanta ka gani da gaske wallahi sai ka sai ya tafi sai ya tafi to da ka dai wasu fitata shayatin ana nufin shayatinul jin muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan ya nuna mana falalan ne falalar watan ramadan wanda shi kuma watan ramadana an san shi ne sakamakon me azumi kaga ya nuna falalar azumi din kenan muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1233 wa anhu daga dai abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sumu li ru'yatihi ku yi azumi idan an ganshi ba in kun ganshi ba in an ganshi duk wanda yace wai sai ya ga wata zai yi azumi wannan ba addinin musulunci yake yi ba ra'ayinsa kawai yake yi ba inda addinin musulunci yake sai ka ga wata kai da kanka sannan za ka yi azumi abu nawa ne kenan babu wakilci kenan a musulunci babu adali a musulunci wanda kuma wannan ba haka bane ba kuma in ka ce haka to a makafi ka soke musu azumi su dama ba za su taba ganin sa ba mai dindimi ba zai ga wata ba ko ba haka ba mai yana mai hakiya duk ba zai gan shi ba ko kuma shi ba zai yi azumin ba to ai bai gani ba in ka ce sai an gani da haka in an gani ba in kun gani ba ko in ka gani ba idan wani ya gani ya cika sharuɗan adalci shikenan sai a ɗauki magana sai a yi amfani da ita an gane ko da haka wannan ka'ida annabi ya bamu ku yi azumi idan an ga wata a wata ruwaya ta abdullahi dan umar la ta sumu hatta tarawul hilala kada ku yi azumi har sai kun ga wata to wani in ya gani ya wakilce ni ni ma in na gani shi bai gani ba na wakilce shi wannan shine abin da ake aiki da shi tun zamanin annabi har Allah ya nade kasa amma kawai a waye gari wata rana wasu yan kala kato su zo su bijire su fetsare kafar su su ce wai su sai sun ga wata saboda babu hukumar da take ladabtarwa ba a zane musu jikinsu sangarta ce kawai da lalaci dan a zamanin annabi cikin azumin da annabi ya guda takwas a rayuwarsa ɗaya ga wata duk bakwai ga baki ɗaya gani aka yi aka gaya masa kuma yadda a shi kenan wannan ya nuna ba sharaɗi ba ne sai an gani in an sai ka gani in an gani aka ce an gani shi kenan wannan shine addini shi yasa za ku ga sarakunan musulunci har yanzu in aka ga wata sai a zo a kawo musu labari suna zaune a fadar su ba wani sarki da zai ce maka na ga wata sai dai ce labari ya zo mana daga mai alfarma sarkin musulmi an ce an ga wata a waje kaza an ce an ga wata a waje kaza wani sarkin ma a jikin katangar gidansa aka gani amma ba zai ce maka na gani ba zai ce mun gani ma a nan makotan mu a kurawa ko ba haka ba wannan shine addini wannan shine addini lallai addinin musulunci karanta shi ake kuma koyi ake da magabata ba da ka ake yi ba duk abin da kace za ka zo ka yi shi yau da sunan addini sai an ce da kai waye magabacin ka a ina annabi yayi a ina sahabbai suka yi a ina waɗannan zamannin guda uku da annabi yace duk yan aljanna ne zamaninsa da zamanin da ya biyo bayansa da wanda ya biyo wanda ya biyo bayansa duba liman ra'ani wa amana bi duba liman ra'a man ani wa amana bi duba liman ra'a man ra'a man wa amana bi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai dai baka cikin wayancan zamanin farko annabi da sahabbai zamani na biyu sahabbai da ƴaƴansu tabi'ai zamani na uku tabi'ai da ƴaƴansu atba'u tabi'in shine annabi yace duk wanda ya imani a wannan zamanin dan aljanna kai ku ka a ƙarshen duniya ko ba haka ba sai da aka ci aka cinye sai da aka fide kwanan ta zo a kale kuma wai har kake cewa za ka yi abin da wai ka hutar da mutane me ka hutar da su ban kaurar da shiriritar wannan kuma ba za ka hutar da su ba sai ka gama haukarka a sako wani sabon mahaukaci daga dawanau ya dame ka a duniya ko ba haka ba Yadda Allah wai a ce za a fassara Qur'ani wai an hutar da mutane me ka hutar da su wai ka hutar da mutane yi ban gane ba ta ina kai naka wahayi akai ma sabo to an haka ne me ka hutar da su shi fa ilimi kullum maimai ne wanda ya fi ka ilimi wanda ya fi ka iya maimaita abin da aka faɗa amma kai ka zo baka kware a maimaitawa ba baka kware a hakaitowa ba naka za ka yi mana sabon annabi ne da sabon wahayi ai da qur'ani ne an gama an gama karanta shi an gama fassara shi an gama aiki da shi yanzu kai kwaikwayo ne naka yasa abdullahi dan masu yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ko bukar ku ce za ku kirkiro sabo an gama muku aikin wanda ya fika daidaito wanda ya fika koyi da magabata amma kai la magabacin gidanku wala na makota ballantana ba wanda kake koyi da shi kawai da ka za kai kayanka to sai ka gaya mana wannan wani addini ne shi kuma imam malik ya ce wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharrul umuri muhdathatil bada'i yayyan al'amari na addini shine koyi da annabi da magabata amma mafi munin al'amari da sunan addini shine kirkire kirkire a zamani kirkire kirkire Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin zala ce fa in gumiya alaikum fa in gabiya alaikum idan wata yayi muku dindimi aka muku hazo ko gadari ko gajimare fa akmilu iddati sha'ban 30 to ku cika kwanakin sha'ban ya kai 30 da zarar watan sha'ban ya kai kwana 30 to gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ɗaya ne ga watan ramadan domin watannin Allah ba sa wuce kwana 30 mafi karancin kwanakin wata 29 mafi yawancin sa kwana 30 babu 31 muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzul bukhari wannan kuma lafazi na Imam al-Bukhari ne wa fi riwayati muslimin a ruwayar Imam Muslim fa in gumma a madadin fa in gabiya da gumma da gabiya duk ɗaya ne abin nufi dai gari yayi hadari ko ya hazo ko ya gajimare ko ayi ruwa to wannan yana hana damar sama ta washe ballantana a ga wata to idan hakan ta faru fa sumu na yawman idan a ramadana ne to ku cika azumi ya kai kwana talatin cif cif gobe ko an ga wata ko ba a ga wata ba ya zama ɗaya ga shawwal watan azumi ya kare. wannan shine karshen babi kuma da mun tar da lokaci abinda kuka faɗa zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskura Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cikin azumi akwai wani bawan Allah abokin karatu na Malam Nura Gandu Allah ya saka masa da alkhairi wanda ina garin Naija wajen gudanar da tafsiri ya mun waya muka tattauna ya ce ya ji a karatu kamar na ce iddar a diyar mace da diyar namiji daidai da daidai ne to ko shakka babu in na faɗa haka kuskure ne wannan kuma daga gare ni ne daga shaidan ne diyar mace da diyar namiji suna zamowa daidai ta wani bangare suna bambanta ta wani bangare duk abin da idan aka cire wa namiji shi za a ba shi ɗaya bisa ukun diyya fulufi kenan zuwa ƙasa da haka kamar raƙumi biyar raƙumi goma wanda duk wanda yana karkashin ɗaya bisa uku na diya to wannan da namiji da mace daidai suke amma da zarar abu ya kai za a ba da 1 over 3 na diya in an cire wa namiji to ya karu akan haka in mace aka cire wa rabi za a bata wanda a ƙarshe zai kai ga har ma idan rai ya salwanta baki ɗaya ma'ana da za a kashe namiji diyar raƙumi ɗari in kuma mace ce diyar tafa raƙumi hamsin da haka wannan shine abin da nassoshi na shari'a da maganganun sahabbai da tabi'ai suka tabbatar a madadin mu tsaya jawo su bamu da lokaci wannan dai shine sakon a takaice da haka duk wanda ya ji wancan to na canja wancan na dawo kan wannan abu na biyu akwai wani bawan Allah shi ma da bayan na dawo ya mun waya shi ma wata rana haka makamancin haka ya saurari karatun sai ce shi ma ya ji na ce ya halatta a zauna akan kabari ko shakka babu in na faɗi haka wannan shi ma kuskure ne bai halatta ba zama akan kabari babi ne guda a cikin sahih muslim haramcin zama akan kabari ko sallah ana kallon kabari tare da cewa akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin yin matashi da kabari ya sha bamban da zama akai zama akai kamar wulakantawa ne haka nan takawa amma yin matashi da shi suka ce wannan ba wulakanci bane ba ala ayyati hal dai nassi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi ya hana a zauna akan me kabari da haka shi ma in na faɗi wancan to na sauka daga kan wancan na dawo kan wannan wannan shine abin da mu aka koya mana kuma shine abin da muke akai imamu malik dan anas ɗaya daga cikin almajiransa abdullahi ibn wahab yace na sha jin imamu malik ana masa tambaya yana karantar da mutane littafin muwadda a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yazo bayanin alwala sai ya ce yan yatsun kafa kar a tsefe su yan yatsun hannu kawai ake tsefewa abdullahi ibn wahab yace ni kwa na san hadisin da ya nuna har yan yatsun kafa ana tsefewa yace wata rana sai na jira sai da aka tashi daga makaranta duk almajirai suka watse suka bar imam malik sai ya ganni yace ko kana da magana nace ina da magana ya imam sai yace to matso kusa na matso sai yake tambaya ta mece ce magana ka sai ce ala gafta malam na shaji kana fatawa da wani abu kaza kaza kaza sabanin wanda na sani ni ina da hujja da dalili ta hadisi da ke nuna haka halal ne ko ma shine daidai sai ce to kawo hadisin naka yace na koro masa hadisi da sanadi yace daga nan imam malik ya karba tun daga nan ban sake jin ya ce kar a tsefe yan yatsun kafa ba alwala sai dai ma a tsefe mana ya bar fata wadda ya dawo ta yanzu mutanen khurasan sun taso da tambayoyin su guda tamanin suka zo madina saboda yadda suka ji sunan maliku ya yaɗu a duniya ana masa kirari ana imamu darul hijira ana layu fita wa malikun fil madina suka kwaso tambayoyinsu guda tamanin suka zo wajen imam malik imam malik ya fito suna ta masa tambaya yana cewa ban sani ba ban sani ba sai da suka yi masa tambaya sittin da yan kai yana ban sani ba suka ce kuma duk da haka ake cewa kai ne malik kai ne ya ce eh ku je ku ce mutane ban sani ba ba shi kenan ba to da haka dai da haka addinin musulunci ya yadu dukkan wanda zaka ga ya zo yana tunkaho yana bugar kirji yana nayi wannan jahili ne alamar bai ma kama hanyar ilimi ba annabawa kansu in ba su san abu ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai da kansu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya tambaye shi mata sa'a sai ce mal mas'ulu anha ya alama min as-sa'il sahabbai annabi ya tambaye su atadaru man as-sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam shi yasa Imam al-Bukhari yayi babi babu qaulur rajul fi ma la ya'lamu Allahu a'lam to da haka dai wannan shine hanyoyin da sunna ta koyar wajen yada ilimi idan ka yi kuskure ka dawo ka gyara wannan baya taɓa rage darajar mutum sai dai ma ya ɗaga ta domin in dai gaskiyar kake nema to ka sani kai ma kullum almajiri ne kullum nema kake yi amma in kana jin cewa ka isa za ka hutar da mutane to wannan ne zai sa kai ta gaba kana yin ɗaukakar biri ko mun san ɗaukakar biri biri idan ya samu bishiya mai tsawo sama yake ta yi yana ƙure ta yana daɗa mai yana ihu yana mun ɗaukaka amma kuma duwawansa a waje wannan ita ce ɗaukaka buri Allah ya raba mu da ɗaukaka buri muna da tambayoyi kamar haka a gurguje akwai tambayoyi waɗanda suke masu matukar mahimmanci wanda aka turo su ta hanyar uh, whatsapp mana akwai lamba da aka ware wanda su sunna tv suke mu'amala da su ga mutanen da suke turo musu da tambayoyi da aka za su rinka fitarwa suna turo mana mun kuma muna amsawa galibin mutanen waɗansu daga ƙasar kamaru da sauran dai ƙasashe kewaye waɗansu kuma daga waɗansu jihohi mabambanta waɗanda su ba a nan suke maballanta nasu taso su yi tambaya kai tsaye ko su bugo waya mai tambaya ta farko ta ce ko ya ce assalamu alaikum dan Allah ina da tambaya mace ce aka yi mata saki ɗaya sai ta yi jini biyu tana kan na uku amma ba ta kai ga yin wanka ba wato gamawa idan miji ya ce ya mai da ita kafin ta yi wanka ta maidu ko sai an yi wani ɗaurin auren ta maidu an gane ko da zaran mace ba ta yi jini uku ba mijinta ya ce ya mai da ita a saki na ɗaya ko na biyu to ta maidu an gane ko to da haka wannan shine abin da yake daidai domin a wannan lokaci duk tana nan a matsayin matarsa babu buƙatar sai an ce za a sake wani ɗaurin aure ko sabon sadaki ko shaidu da ya ce ya mai da ita kenan tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce idan janaba ta samu mace alhalin tana al'ada shin idan ta kare al'adar wanka biyu ne ya halatta ta yi wato wankan haila da na janaba ko kuma wanka guda ya isar mata kuma idan wanka biyu za ta yi to wanne ya kamata ta yi na haila ko na janaba sannan idan wanka guda za ta yi to ya za ta ƙudurci niyyarta don girman Allah malam ka tausaya min ka amsa mun amsar wannan tambaya na gode Allah ya sa a dace to idan mutum janaba ta same shi kuma jinin haila ta hau ma'ana ga 'ya'ya mata kenan tana da janaba ma'ana mijinta ya sadu da ita ko ta yi mafarki kafin ta yi wankan wannan janabar kuma sai haila ta zo mata yanzu kaga abu guda biyu masu wajabta wanka suka hau kanta ko to yanzu idan ta ga dama za ta yi wankan janaba tana tsaka da jinin haila za ta yi wankan janaba yanzu kaga ta gama da maganar janaba sannan kuma idan hailar ta ɗauke kuma ta zo ta yi wankan haila tana kuma da damar ba za ta yi wankan janaba ba sai ta jira har sai hailar ta ɗauke amma wanka biyu za ta yi kowanne ta gabatar aniya ya yi tare da cewa janaba ce ta fara samuwa daga baya haila ta samu za kuma ta iya fara yin wankan ɗaukewar haila sannan ta biyo da me na janaba amma dai tabbas wanka biyu za ta yi ba wanka ɗaya ba babu wani dalili da ya nuna cewa wanka ɗaya za ta yi wanka biyu za ta yi saboda dalili biyu ne kowanne gashin kansa yake ci ya wajabta mata wanka abin da zai sa ku fahimci wannan shine mace ce ake binta azumi na farilla an gane ko da ake binta azumi na farilla sai kuma na kafara ya hau kanta wanne za ta yi wanne za ta bari duka za ta yi kowanne zaman kansa yake kowanne wajibi ne kuskure ne wani ya ce maka wai ka yi aikin ibada biyu masu cin gashin kansu da niyyar ɗaya kuma a aikata kai ɗaya wai diya ɗaukan ma wannan jahilci ne misali waɗansu suna faɗar wannan mace ana binta bashin azumi kuma wai tana so ta yi sittu shawwal wai sai ta rinka yin biyin da niyya ɗaya wannan ina kai haka farilla da nafila duk wanda yake wannan fatawar asali bai fahimci zaurancen malaman usulul fiqh ba yadda suka kasabta wajibi akwai alwajibul muttasi akwai alwajibul wajibul muwassa akwai wajibul mudayyak wajibul muwassa wajibin da za a iya yin irinsa da yawa a lokacinsa misali sallah ta farilla a lokacin azahar kadai zaka iya yin azahar goma irinta ko ba haka ba daga shigar mu kutarin azahar kafin ya fita zaka iya yin sallah mai raka'a hurhudu hurhudu sau goma amma a wuni ɗaya na ramadana ka isa kai azumi biyu to wannan wajibul mudayyak wancan kuma wajib almuwassa kamar azumin a kamar abin nan aikin haji a shekara mutum yana iya haji sama da ɗaya ba zai yi ba duk kuɗinka duk damar ka haji ɗaya za ka iya yi a shekara saboda arfa ɗaya ake yi shi kuma alhajju arafa to da haka duk wanda yake cakuɗa irin waɗannan abubuwa ya nuna cewa bai fahimci wannan yaren ba na malaman usulul fiqh azumi a rana ɗaya ba iya yi sai kwaya ɗaya an gane ko idan wani azumin ya hau kanka farilla azumi ta zama bi a kanka to bi kake yi me yasa saboda kowanne zaman kansa yake yi kuma kowanne wajibi ne to sai mu dawo da wannan kiyasi mu dora shi akan abin da muke magana akai wankan daukewar jinin haila wajibi ne ko ba wajibi ne wankan wankan janaba wajibi ne ko ba wajibi bane idan wajibi biyu ya haɗu kowanne zaman kansa yake ko wani yana ɗauke wani kowanne zaman kansa yake domin misali gashi can a azumi kafara ta haɗu da me da farilla to haka nan anan kafara wajibi ce farilla wajibi ce to haka nan wankan janaba wajibi ne wankan ɗaukewan jinin haila wajibi ne wannan magana ita ce magana da tafi inganci a wajen malamai kan cewa wanka biyu za a yi kuma kowanne niyyarsa daban sai dai ba dole sai an bambanta ruwa ba ruwan zai iya zamowa ɗaya ban ɗaki ɗaya lokaci ɗaya an gane ko amma ka fara yin wankan ɗaukewar jinin haila ko ki fara yin wankan ɗaukewar jinin haila da niyyar haka misali ki biyo da na janaba ko ki fara da na janaba sannan ki biyo da na daukewar jinin haila wannan shine abin da ya zama wajibi Allah ya sa mu gane tambaya ta karshe ire-iren wa'ancan yace tace malam ni ce muka samu matsala da yayana amma sai na roƙe shi gafara har sau uku amma har yanzu idan ban masa magana ba ba zai yi min ba kuma ya ce kada na shiga gidansa malam to daga baya sai na yi fushi na daina gaida shi saboda ganin baya buƙatar mu gaisa sanadiyar dainawa ta shine yake mun amsawar wulaƙanci ni kuma na daina gaida shi ko na yi laifi e kin yi laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi ya zo ya gaya masa yace ya ma'aikin Allah ina da wasu ƴan uwa ba su da kirki ina sada zumuncin su ba sa sada zumunci na na damu da su ba su damu da ni ba suna nuna min hannun ko in kula shin nima in daina sai annabi ce a'a ai ba haka daman zumunci yake ba ai zumunci in jira kake sai kayi ai maka to ka zama mai mukafa'a mai ramawa mai biki a zumunci amma ba haka ake so ba ai asalin mai zumunci shine wanda aka yanke mai shi ya je aka ki kula shi shi ya kula aka nuna ba a damu da shi ba shi ya nuna ya damu to wannan anan ake samun lada shine manzo Allah ya da shi in kwa kamar yadda ka gaya mun hakan kake yi to kamar kana ɗiban toka mai zafi ne kana watsa musu ma'ana kana mai musu da aniyarsu yanzu kai za ka fi ɗaukaka a kansu su kuma su ta ƙasa duk lada da falala da ɗaukakar da ake samun sakamakon zumunci kai sai ka samu su sai su rasa idan kika yi masa sallama ya amsawa Allah zai ce mala'iku su amsa miki amsawar mala'iku kuma daman ta fita sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so a sa albarka a rayuwarsa a sa albarka a lokutan sa ya sa da zumuncin sa da ka ce duk zaki samu wannan shi kuma zai rasa Allah madaukakin sarki ya sa shi ma ya gane da haka dai ubangiji subhanahu wataala yana umartar mu da mu zama masu afuwa domin mu ma muna son Allah ya mana afuwa wal afina anin nasi wallahu yuhibbul musinin ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim da masu yafe wa mutane Allah yana son masu kyautayi sai Allah ya ce ku ma ba ku san Allah ya yafe muku yanzu dan uwanka ya maka laifi kake ta kwafasa ya ce kai hakuri ka ki kai hakuri ka rike shi a rai kai laifi nawa kai wa Allah inda ya rike ka zaka kai labari dan uwanka da ka rike shi ka kika yafe masa me kai masa a rayuwa duk kololuwar abin da zaka yi masa a rayuwa baka halice shi ba baka busa masa rai baka isa ka sa masa juta ko ka dauke masa ba kololuwar alherin da zaka yi wa dan adam kenan wanda yafi komai amma Allah fa shi ya samar da mutane daga babu amma suke saba masa ya hakuri in ya ga dama zai iya shafe su ba a sani ba yanzu idan Allah yana so ya kama ka ba tare da an sani ba sai bari sai ka shiga wani lungu mai duhu ya sa mala'iku su dauke ka ai kai filin cikiya da sanarwa wallahi ai ta cikiya ba za a ganka ba a buga a jaridu ana neman ka ba za a ganka ba kana tsammanin Allah ba zai iya wannan ba Allah ya fi komai sauki a wajensa nawa ne suna tafiya Allah ya sa kasa kawai ta haɗe su ba a sani ba sai dai ba su da labari manzo Allah yake wata rana wani mutum ya sa tufafi yana girman kai yana isa yana wulakanta mutane yana tafiyar takama Allah yake kasa shi haɗe shi sai labari ba a ji ba ma kawai kasa ta tsage ya shiga aka binne magana ta ƙare gata ne Allah yake ma ma har ka mutu a gagawa ka aje a binne ka a kai ka makabartar kara ko wani waje a rubuta sayin board alhaji wani ranar kaza watan kaza ya mutu gata Allah ya maka in ya ga dama zai dauke ka ba wanda ya sani ya yi wasu da yawa irin haka to amma ka saba mai ka saba mai ya kyale ka ka saba mai ma ka je kwastoma su daɗa tuttulowa ka saba masa ka samu jari ka tafi cana ka yi e, e, e, oda wai duk kana tsammanin fin karfin sa kai tausayin ka yake ba girin girin ba ta yi mai ta yaro kyau take ba ta karko to in dai mahaliccin mu yana mana irin wannan abin da yake koya mana shine mu ma mi wa ƴan uwan haka yana yafe mana mu ma mu yafe wa ƴan uwan domin in ka yafe wa na ƙasa da kai kai ma Allah sai ya daɗa yafe maka manzo Allah ya bada labarin wani mutum wanda a ranar lahira aka bincike shi bai da wani aikin alheri abu ɗaya yake da shi shine afuwa ɗan kasuwa ne da safe ƙananan 'yan kasuwa za su zo su karɓi kaya a wajensa idan yamma ta sai tura yaransa ya ce ku je ku karɓo min kuɗi amma da sharaɗi duk wanda kuka je kuka tara ba kuɗin ga kayan kar ku ce za ku karɓo kaya kar ku yi masa wulaƙanci wanda ya ba ku ɗan abin da ya samu ku karɓa ku ƙyale masa sauran har Allah ya hore masa aka duba kawai wannan aka ga yana da shi amma bai da wata sallar da za ta shigar da shi aljanna bai da azumi bai da kaza bai da kaza sai Allah ya ce da mala'iku wannan ɗabi'ar da yake da ita ni ne mai ita ni na fi cancantar ta haka tunda yana wa bayina ni ma ne masa sai sa Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda yake kasa da ku na saman ku kuma sai ya ji kan ku Allah madaukakin sarki ya ji kan mu saboda lokaci waɗannan tambayoyin kadai mu tsaya a kansu saura sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu darasi na gaba kawai ka'ida shine daga yanzu ko ana ruwa insha Allah za mu karatu wannan da in dai ina gari in dai da raina da lafiyata to in Allah ya da ko ana ruwa za mu karatu sakamakon gidan rediyo suna ta mana magana gidan rediyo suna ta mana magana program ɗinsu ya ƙare maimai suke ta yi mai suke ta yi to ya kamata mu tausaya musu kuma mu taimaka wa shi wanda ya ɗauki nauyin don mu bashi karfin gwiwa yin aikin alherin kamar yadda na gaya muku wani bawan Allah ne ya cike musu miliyan shida cash shekara guda su sa wannan program din da ya yanke ma cikin azumi har ina inda nake tafsiri nake turo musu da program suna ci gaba da sawa to da haka dai dan wannan yasa dole ne mu taya su kishi mu taimaka wajen gudanar da aikin alkhairi da gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore mana Allah ya saka musu da alkhairi ya saka mana baki daya da mu da ku da dukkanin wanda yake taimakon addini a ina yake da haka mun sa ka'ida insha Allah za mu karatu ko ana ruwa kuma daga yau mun koma Allah madaukin sarki ya samu dore kamar yadda muka fara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum